biyo bayan sa hannu da matasanan da ake kira civilian jtf suka yi a fafatawar da ake yi da mayakan boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya masana sun ce wannan ya taka rawa wurin samar da kwanciyar rankali a wannan yanki wannan ne ma sa su ma makwabtan najeriya suka ɗau irin wannan mataki kamar yadda alhaji sene da ke zama basarakin yankin krenewa da ke kasar kamaru ke shaida min a a bangaren mu farko abun da kadan kadan ya fara amma yanzu muna kokori mu mutanen gari mutanen gari mun ɗo mutanen ana kira committee de vigilance a ko a wani gida a wajenmu mutanen eh, committee de vigilance suna fita dare da rana da sojoji kamar mutanen bir suna kokori a gari wato idan ka ce kwante da bijilan kaman kwatankwacin yan civilian gtf kenan a borno eh civilian gtf ne a borno to koyaye batun yake a yankin nijar abube wargazen shine prefe na difa eh, munan eh, muna da irin su amma irin su ba bindiga ba gare su menene irin su wanda ne za su ganin su su ba da labari soji shike da bindiga su suke fama da su kan bindiga amma da kai kuma gamuwa gamuwa da ake yi haka ana zancen ana nema in an samu labarin su a ba soji soji labari mai bamu da waɗanda yake yan farauta ne a can suna da bindiga suna farautar boko haram babu su wannan kamar yadda jakadan najeriya a kasar chadi ambasada zannabukar kolo ke shaida min duk da ana samun nasara a wannan yaƙi da boko haram a wannan shiya to amma a gane fa wannan yaƙi ne mai wuyar sha'ani ana kan samun nasara a kan abin boko haram inda kowa ya sani shi harkar boko haram ke yaƙin sunkuru ne amma kowa ya san ana samun gallaba kuma an gurgurtar da su sosai so ana kan samun galaba an ana kai in an duba ko afghanistan wanda amerika suke wajen za shekara ashirin an kasa samun wani abu amma akwai mahimmanci da gwamnatin najeriya da sauran na cameroon da chad da niger sun ba da kwarin giwa a multinational john taxos ana nan ana samun gallaba insha Allah kuwa za a kawo karshen wannan abu hassan maina kaina muryar amurka daga injamaina chadi